Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an gwani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata goma sha bakwai ga watan Nuwambar shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su Mahmud ba makalan labarai. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce kasashen da ba sa ɗaukan ƙwararren matakai wajen daƙile yaɗuwar cutar COVID-19 tamkar suna wasa da wuta ne. wani jami'in china ya ce hukumomi a beijing na duba yiwuwar yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin yankin hong kong tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya bayyana gaban wani kwamiti da ke bincike kan zargin cin hanci da rashawa da aka yi a zamanin mulkinsa to kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana sun yi nuni da cewa daga cikin abubuwan da kan haddasa rikice-rikice a kasashe masu tasowa kamar najeriya akwai matsalolin nuna bambancin ra'ayi addini kabilanci da kuma rashin shugabanci mutanen da ake kira mu wai malamai mu zauna akan gaskiyarsa an umarce mu da mu yi adalci balle wanda yake mai anguwa ko wanda yake shugaban state shugaban local government ko shugaban state balle shugaban kasa an umarce mu ku yi adalci idilu ku yi adalci kullum sannan a jamhuriyar Nijar hukumomi sun karyatar da wasu rahotanni da ke cewa gwamnatin kasar ta fara tattaunawar sirri domin kulla hulɗa da kasar Isra'ila. Babu gaskiya ko guda ciki babu wata anniya da Nijar kenan shina yi da Isra'il a maido hulɗa ta diplomasiya tsakanin wa'annan ƙasar biyu. Baya ga haka Muhammad Baballe na nan tafa da shirin noma sannan za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. amma fa duk fafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Yayin da adadin waɗanda cutar COVID-19 ta harba a duniya ya doshi mutum miliyan 55 ciki har da mutum miliyan ɗaya da da suka mutu. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce kasashen da ba sa ɗaukan ƙwararren matakai wajen daƙile cutar tamkar suna wasa da wuta ne. shugaban hukumar dr tedros adnum ghebreyesus ya nuna damuwarsa ne kan yadda ya ga ake kara samun adadin masu kama da cutar a sassan duniya yayin taron manema labarai da aka yi a ranar litinin a haikwatar hukumar da ke birnin geneva wannan shine karan farko da shugaban na who ya bayyana a haikwatar hukumar tun bayan da ya killace kansa na tsawon mako biyu bayan da ya cuɗanya da wani mutum da ya harbu da cutar a gefe guda kuma tedros ya yi lalemar habin da labarin da ke cewa gwajin da kamfanin modana na amurka ke yi na samar da allurar rigakafin cutar ya yi aiki da kashi 95 cikin 100 amma ya ce kada duniya ta sha'afa da hakan to a nan amurka kuwa a cutar ta coronavirus ƙara hauhawa take yi lamarin da ya sa hukumomi a jihohin california da iowa da wasu jihohi suka fara tsawar matakai domin daƙile yaduwar cutar wacce ta halaka mutum 247 a amurkan gwamnar iowa kim reynolds ta ba da umarnin a takaita cunkoson jama'a zuwa mutum sha biyar a wurare da tilasta saka takunkumin rufe baki da hanci ga waɗanda ba za su iya ba da tazara hatta tsawon sama da minti sha biyar ba sannan aka wa gidajen sai da abinci da su daga rufe shagunansu daga karfe goma dare wani jami'in china ya ce hukumomi a beijing na duba yiwuwar yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin yankin hong kong bayan wasu matakai da ta ɗauka na tsaurara matakan mulkar yankin mai ɗan 'yancin gashin kai a ranar talata zan xiaomin wanda shine mataimakin shugaban da ke kula da ofishin harkokin hong kong da macau ya bayyana hakan a wani taron karawa juna sani da aka yi a yankin inda ya ce manufar yin hakan ita ce a fito da dokokin yankin karara don mutane su fi saurin fahimtar su an samar da dokokin na hong kong ne bayan da birtaniya ta mika kula da yankin a hannun china a shekarar 1997 karkashin wani tsari na ƙasa ɗaya mai tsari biyu wanda zai ba yankin na hong kong yanci da kuma fannin shari'a mai zaman kansa to a gaida mahmud lalo wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana karashin labaran duniyar to da farko masana sun yi nuni da cewa daga cikin abubuwan da kan haddasa rikice-rikice a kasashe masu tasowa kamar najeriya matsaloli na nuna bambancin ra'ayi addini ƙabilanci da kuma rashin shugabanci na gari daga matakin tarayya har zuwa na ƙananan hukumomi. Masana dai sun tabbatar da cewa waɗannan matsalolin sun taka muhimmiyar rawa wajen rura rikicin ensas sas da ya haddasa asarar rayuka da ɗimbin dukiyoyi a Najeriya. Daga birnin tarayyar ƙasar Abuja, Shamsiyya Hamza Ibrahim na ɗauke da wannan rahoton. Zanga-zangar neman kawo ƙarshen sashen rundunar 'yan sanda ta SAS da ake zargi da cin zarafin al'umma fiye da kima a ƙasar ta tafi ta bar baya da ƙura inda aka samu rarrabuwar kawuna ta fannin ƙabilanci da addini kamar yadda shugaban al'umman Pigba Mr. James na yankin da aka kona shaguna da motocin al'umma sa'ilin da rikicin ya barke Abuja ya ce. Abu ya kai ga anguwan aka yi kone-kone har motoci were houses, shops, even in da na magana yanzu my shops were burned down wanda I don't even know how come or the Igbo shops were bought The Hausa shop where there, there's a place in my community, the opposite police container where Hausa do sell and one of the mosques was bought and the uh, Akapone mosque didn't in the snack and what and the one the Shaguna Yambare an kone su saboda wannan zanga-zanga da aka yi a cikin gari ya tura har ya kaura zuwa garin mu akwai ya so ya ce kaman addini muslim da krista wanda Allah ya yi taimako wanda mun zama shugabanni muna magana tun lokacin cewa wannan abu a yi hakuri kada a bi haka din yan sasuna an yi shi saboda samun gaba yadda mun ji amma karshe abu ya kawo jan baya. a duk lokacin da aka samu rikici irin wannan a Najeriya ana yawan nuna wa malaman addini yatsa a game da yadda rikicin ke ta'azzara ta wajen irin hudubobin da suke bayarwa ga mabiyansu inda su tari da dama suke kaucewa daga koyarwar addini sheikh dahir bauchi babban malamin addinin islama ne ya horar da malaman addini kan su tsaya kan abin da ke daidai yan wana wanda ake kira malamai ba saboda manyan malamai sun riga sun rasu bar irin mu na jawo hankalin ku guji tsoron Allah duk abin da mutum yake nema a wurin Allah ko wani irin mutum ne to ya fara kaddamar da tsoron Allah duk abin da kake nema yana kunsi a cikin tsoron Allah sai ka ji tsoron Allah za ka same shi da sauri ko na duniya ne ko na lahira mutane saboda haka nake jawo hankalinku mutanen da ake kira mu wai malamai mu zauna akan gaskiyarsa an umarce mu da mu yi adalci balle wanda yake mai anguwa ko wanda yake shugaban state shugaban local government ko shugaban state balle shugaban kasa an umarce mu ku yi adalci idilu ku yi adalci kullum malam ya kuma kara da cewar abin zan ga gwamnati zai tana da kunne tana da ido kullum da yana ji mata abin da mutanen kallon abin da mutane suke damuwa da shi na matsin rayuwa da rashin abinci da rashin aiki da rashin kiyaye rayukan mutane da rashin zaman lafiya duk abin da dole ne ta kiyaye kayan da ne wanda Allah ya dora mata. A nasa bangaren shugaban gudanarwa ta gidauniyar zaman lafiya ta duniya a Najeriya wato Global Peace Foundation, Rabaran John Hayat ya bayyana yawan kawo addini al'amarin da ya shafi ƙasa baki ɗaya a matsayin rashin adalci. A da menene ya taso mu yi amfani da hankalin mu mu gane bambancin da ke akwai akan abin da ya tashi kada mu yi sauri ko mu yi hankalin kawo a fili a ciki so idan rikici ya tashi kowa ya kan amfani da sanin sa ne ko ya goyi baya ko kuma ya ala wajen da rikicin amma rikicin da ya taso kwanakin baya kowa ya sani da cewa ba rikicin addini ba wanda sun su kawo addini a cikin sun yi wuta domin damuwa ne na yan Najeriya damuwa ne da ake neman gyara a Najeriya kada mu rika kawo wasu rikici da suna da addini don wani lokaci addini sai sa a gaishe a wata fuska daban abin da ya kamata yan kasa suke so a yi musu kamata a yi wa yan kasa ba domin addini ba a wannan kasa ba akwai wanda ma ba musu ba akwai wanda ba kirista ba to duk wanda ya kawo magana addini a cikin abin da ya zama na dan kasa to bai yi wa waɗanda ba musulmi ko kirista adalci ba domin ya manta su ma suna da haƙƙi a wannan kasa. Rikidewar zanga-zanga zuwa tarzoma a Najeriya ba sabon abu bane an sha samun tarzoma na addini da kabilanci a lokuta da dama a ƙasar sakamakon zanga-zanga ta lumana akan abin da ya shafi ƙasar. sai dai ba kowa bane ke jin daɗin aukuwar irin haka kamar yadda Igwe Martins ɗan kabilan Ibo ya zargi 'yan siyasa da ruruta wutan rikici. Ba kabilun da ba so zaman lafiya fa a Najeriya. Masalan mu a kasan mu shine sai an fito abu da daraja za a kawo siyasa ciki abun da ya sa ce gaba eh, muna da matsalan ce gaba kasan duk wurin da dan siyasa ya riga dan najeriya shiga in ya fito daga wurin za fara rigima abun da ya sa ya kamata matasa mu hada kanmu mu shiga kafin dan siyasa ya shiga saboda dan siyasa ya shiga ya fito matasa da mutane sun shiga za fara rigima saboda su ne wanda suna sa kabilanci su ne suna siyasa abin ne dan burin su eh, amma kuna so mu gaya matasa mu hada kanmu mu shiga wuraren da mu faɗa gaskiya kafin siyasa shigo. Zanga-zangar NSAS ta kawo zargin juna a tsakanin manyan kabilun kasar abin da ya daɗa lalata makasudinta. Shugaban asalin 'yan birnin Abuja ɗan Ladi Jeji Oida yana ganin babu abin alherin da zargin juna zai kawo al'umma. Allah ya yi mu a Najeriya muna yare kusan ɗari uku fiye. Ni ina ganin abin ko da wasa. In yara ko mutane ta ya tashi da zaran gwamnati gwamnati tana nan tana hukuma tana kallon mai magana ta ce a shiga gyara ba a ce wannan ya kawo nan farau na kai kawai gyara ba ka zama amma a ce wannan ya kawo nan wannan ya kawo man halitta ya riga ya mai da mu kusan Najeriya ya ba mu addinai mu ya ba mu yare mu kuma muna nan shekara yana an wuce shekara da da yana kame kame a gyara kun da ko kowane abu wannan magana bai tashi. A cewar Basarakiya Hajara Bello kilishin magajin garin Katsina babu alheri da rikici da tarzoma zai kawo a Najeriya. Gaskiya ya kamata mu mu faɗa Najeriya ƙasa ɗaya ce kuma ya dace a ce mun haɗa kawunan mu barbarin baraka tana shiga har ana samun tashin hankula ana kashe-kashe babu gaira babu dalili a haɗa kai a zauna lafiya ko da yaushe ina kira ga mutane dan Allah dan annabi a zauna lafiya idan ana biye da mu a ranar takwas ga watan oktoba da ta gabata ne matasa a faɗin najeriya suka fara zanga-zangar neman kawo ƙarshen sashen rundunar 'yan sanda na sas lamarin da ya rike ɗaya zuwa wani abu na daban aka sun makasudin shiryata da aka kai ga rasa rayuka da dukiyoyi shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To, a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da ƙarashin labaran duniyar. mahaukaciyar guguwar ayota ta sauka a gabashin gabar tekun nicaragua a daren jiya litinin yayin da ake fargabar aukuwar ambaliyar ruwa da zaizayar kasa a yankin tsakiyar amurka cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta ce guguwar ta ayota ta fada wa yankin na nicaragua ne tana da karfin maki hudu yayin da take tafiya kilomita 210 cikin sa'a daya jama'a da dama sun tsere zuwa neman mafaka yayin da hukumomin yankin suka kwashe dubban mutane a yankunan da suke kasan tuddai gabanin isar guguwar kamfanin dillancin labarai na associated press ya rubuta wasu daga cikin mazauna garin bilwa da ke yankin na nicaragua suna cewa sun ji karafan da iska ta ɗauko suna ta bugun gine-gine tamkar yadda harsashi ke fita a bindiga tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya bayyana a gaban wani kwamiti da ke bincike kan zargin cin hanci da rashawa da aka yi a zamanin mulkin sa wannan shine karan farko da zuma ya bayyana a gaban kwamitin binciken tun bayan da ya watsi da shaidar da ya bayar sama da shekara daya dan shekara saba'in da takwas zuma bai gabatar da wata shaida ba a zaman da aka yi a jiya litinin kan zargin da ake masa amma ya shigar da korafi kan shugaban kwamitin inda ya nemi da sauka daga mukaminsa domin a ce wasa ba zai masa adalci ba sai dai mataimakin alkali a kwamitin binciken raymond zondo ya yi watsi da bukatar ta zuma inda ya ce tsohon shugaban kasar ya mika wannan bukata ce saboda su abokanai ne a da madalla To a jamhuriyar Nijar hukumomi sun karyatar da wasu rahotanni da ke cewa gwamnatin kasar ta fara tattaunawar sirri domin kulla hulɗa da kasar Isra'ila. Ministan harkokin wajen kasar ta Nijar Kallahan Karau ya ce gwamnatin ta Nijar ta kaddamar da bincike domin gano masu hannu a wannan al'amari da ke wakana a wannan lokaci da ake shirin gudanar da zaben shugaban kasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Labarin wanda ya karaɗe kafafen sada zumunta a ƙarshen makon jiya ya samo tushe daga wasu kafafen labaran ƙasashen yankin gabas ta tsakiya. A cewar su tantaunawa ta yi nisa a tsakanin mahukuntan jamhuriyar Nijar da takwarorinsu na Isra'ila da nufin kulla hulɗar diplomasiya. Sai dai ministan harkokin wajen Nijar Kalla Hankurau ya karyatar da wannan labari. Babu gaskiya ko guda ciki. Babu wata anniya da Nijar kenan shi na yi da Israel a maido hulɗa ta diplomasiya tsakanin wa'annan ƙasar biyu. Nijar muna nan mun dage bisa ga zaman mu na muna cikin kwamite na adcos muna cikin wa'annan biyar ko shida wa'anda adda nauyin a kare hakin 'yan palestinawa kenan bayyayewa mu yi hulɗa diplomasiya da israel ga yanzu dai balle ma muna conseil de security kun san conseil de na majalisar ɗinkin duniya shi ma yana da nashi eh, dokoki da ya ɗauka eh, dangance da wannan matsala ta palestinawa mu kuma akan muna cikin wannan kwamiti na majalisar ɗinkin duniya na tsaro ya kamata a ce duka eh, dokokin da wannan kwamiti ya ɗauka ya zamanto mu muna sahun gaba na kare wa'annan dokoki. A ci gaban wannan labari kafafen sun bayyana cewa ɗan takarar jam'iyyar PNDS Bazum Muhammad na da hannu wajen ganin hulɗa ta kullu a tsakanin ƙasashen biyu zargin da minista Kalla Hankurau ya yi watsi da shi. ba san wa'annan mutanen da sun ka tashi suka watsa tun da kaga suna magana an takara jami'a wadda a bisa iko sai mu ce yalla wannan fituwar da suka yi tana da nasaba da siyasa da yakin zaɓe na shugaban ƙasa da za mu tahiya nan da wata biyu. Tuni dai gwamnatin ta Nijar ta kaddamar da bincike akan wannan labari da ke bayyana makonni biyu kacal kafin babban taron kungiyar OCE ta ƙasashen musulmi da zai gudana a nan yamai. Abin da ya shahi kasashen musulmi duka na duniya wasu matsaloli wasu hulɗa wasu mina na duka zamu tattauna bisa gare shi a nan Nijar. Wannan abu shi na da nasaba da shi koko magana da suka fara suna batun dan takarar tarayya za mu jira in bincike mu ya kare zan bayyana muku menene yasa dalilin wannan hituwa wannan abin da aka yada ko ina sanarwar da ofishin ministan harkokin wajen Nijar ya fitar a jiya litinin ta jaddada matsayin da kasar ke kansa a game da rikicin Falastin da Isra'ila tun a shekarar 1975 Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar Madalla a gaida Salamun Mini Barma Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya da haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kan ga Muhammad Baballe da shirin noma. kuma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ja makon da ya gabata, muna tattaunawa da manajan darakta na kamfanin tumatir na dangote da ke kadawa a jihar kano abdulkarim kaita inda ya fara mana karin bayani kan shirin da suka kaddamar na baiwa manoman tumatir bashi a cikin shirin namu na wannan makon wakilin a kano mahmud ibrahim kwari ya tambaye shi ko me yasa har yanzu batun shigo da tumatir rikici yake cinyewa duk da irin kokarin da suke yi. An riga an yi policy gwamnati mun zauna da su mun ba da hujjar mu kuma sun gamsu. kuma sun ba da doka da umarni cewa to daga lokacin tun 2017 february wannan dokar ta fito federal executive council ta ba da approval cewa to daga yau ba za a sake shigo da tumatiri ba na gwangwani ko na leda ga baki daya a kasai kuma su masu shigo da shi ta drum inda suka ma'aikatarsu suna sarrafa su kuma sai za jirgin ruwa kawai za su shigo da shi kuma a haka aka ƙara harajin da za su biya don a dakile dai shigo da shi to amma duk da wannan dokar da gwamnati ta sa hasan yin doka daban kuma aiwatar da ita daban to su hukumomin da aka ba hakkin tar da wannan umarnin su ne ba su zartar da shi inda gwamnati ta ce saboda haka kamar ma ba a yi dokar ba har yanzu ana shigo da shi shi yasa za ka ga ko a kasuwa farashin shi na nan yadda yake tuntun. idan na fahimta sosai hukumar kastam na daga cikin waɗannan hukumomi da aka ɗora nauyi kuma akwai makamancin wannan doka ka ambata a kan shinkafa kuma sun zartar da ita mm. ba su matashiya ne game da naku? eh to a sun sani tun da duk gwamnati ɗaya ce kuma in an bada doka an bada amma da yake ba a mai da hankali a kai ba na tumatir tun da shi ba tuwo ba ne ko abinci ne da za ka ci da rakli kamar shinkafa shi za ko aka kau da ido a kai ba a dage ba wannan dokar a tabbatar da ta yi aiki to amma kudin da ake fitarwa na shigo da tumatirin ya kazanta kuma wannan dokar aka sa inda su jami'an kastam za su dage a kan ton daya za ka biya harajin dala 1,500 akalla a lalace najeriya tana shigo da ton 300 na tumatir duk shekara kaga idan wannan za ka biya wannan harajin kaga zai baka miliyan 450 dala na dala to ga kudin da gwamnatin tarayya take asara kenan ta wannan shi wannan tumatirin kana kamar md na cewa gwamnati ke biyan harajin shigo da shi kenan a'a kai mai shigo da shi kai zaka biya haraji mm. dan wa zaka biya ma haraji gwamnatin tarayya zaka biya haraji mm. dala dubu daya da dari biyar duk wani ton da zaka shigo da shi so kaga wannan zai sa a dakile shigo da shi don in ka shigo da shi ka biya wannan kuɗin to ba za ka iya saida shi yadda ake saida shi ba yanzu za ka yi asara to kuma da ba a yi kaga asara da gwamnati take yi na kuɗin shiga da ba ta samu a dalilin wannan abu ɗazu ka ce mana naku na bara har yanzu yana nan mm. kuma ɗazu kana mana maganar gurɓatacce ko kuma wanda yake abinda da kuke kira staff standard yanzu wannan da kuke aje shi ya zama shi ma substandard din ko kuma a abin yake a'a shi yanda yake akwai packaging da ake sashi a ciki hmm. idan aka sashi a ciki zai zauna lafiya lau har tsawon shekara biyu ba abin da zai same shi ga wannan kalubale da muke magana na magana shigowa ga rashin aiwatar da dokoki ko kuma ka'idar da gwamnati ta kafa daga hukumomin irin su customs me ku me kuke yi eh, ganin cewa kun ankarar da su ai kusan ba watan da zan ce ba ma zama da su custom ma'aikatar ciniki mm. da ma'aikatar kuɗi ma'aikatar gona dukkan su mu rubuta takarda mu jawo hankalinsu mu je a yi mitin a ce eh za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza amma har yau dai muna nan mu muna ta biyu ba mu gaje da mu ya shafa amma wai sun yadda ba a aiwatar da wacan doka da majalisar zartarwa ta tarayya ta amma. sun yadda don sai da ta kai ga makura da su ministry na trade suka rubuta ma custom takarda muna da kofi ma cewa nawa ne suka tara a cikin wannan asusun na harajin tumatir da eh, ya kamata sa ansa da tumatir da ake shigo da shi suka rubuta masa ansa cewa har yau dai ba wani abu a cikin wannan account kuma ga tumatir ana shigo da shi a kasuwa gashi na ana gani ku yanzu menene mafita duk da gashi kuna yunkuri kuna samar da iri um, watakila kuma akwai zance na wayar da kan manoma sun rubu mana eh, sabon eh, iri ko yanki da su kwarai eh, kwato mafita shine kaga yadda muke yanzu in har aka kai ga makura manoma sun noma kasuwa ta cushe suka fara ihu cewa to su ba za su biya bashi ba ga ba kasuwa ba kasuwa kaga dole gwamnati lokacin ta fito ta dauki wani tsatsauran mataki shine kawai masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu abdulkarim kaita da kuma wakilin a kano mahmud ibrahim kwari sai daniel brown da ya taimaka wajen haɗa mana sauti ni muhammad hafiz babala nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu

assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Mahmud Salihu Gauran Namo da Zamfara ya ce karo yin garkuwa da mutane akan hanyar Kaduna zuwa Abuja bai rasa nasaba da yadda manyan jami'an tsaro da 'yan siyasa suka kaurace ma hanyar inda suka koma shiga jirgin ƙasa yayin da sauran talakawa aka bar su suna bin wannan hanyar. Sako na gaba ya fito daga Kabiru Janye Kware Sokoto a Najeriya. ce salam biyu ya Hausa gaskiya dole sai gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye wajen daukar matakin magance sace-sacen mutane a kasar don samun kudin fansa. Sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya ya ce Assalamu alaikum biyu ya Hausa. rahoton da hukumar kididdigan Najeriya ta fita nazar da kayayyakin masarufi da abinci a Najeriya hakan bai zo mana da mamaki ba duba da ambaliyar ruwa da ya barantar da amfanin gona a wasu jihohi da kuma annobar coronavirus da ta durkusar da tattalin arzikin duniya. Sai sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman ta ka lafiya tare da injiniya Isa Saddam suka ce muna kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta gaggauta kawo ƙarshen rikicin da ke gudana a tsakanin gwamnatin ƙasar Habasha da 'yan tawayen Tigray ganin yadda rikicin ke neman tsallakawa zuwa ƙasashe masu makwabtaka da su da fatan Allah ya sa a dace. Sako daga Usman Shitu Mahuta ya ce muna jinjina ma kamfanonin har hada magunguna na Pfizer da Madonna akan irin kokarin da suke yi na samar da rigakafin cutar corona. Hakika wannan wani abin farin ciki ne da tsallan murna. Fatan Allah ya sa wannan kokari da ake kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sakon na karshe ya fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura ya ce salam biyoyi Hausa na kira ga mai girma gwamna Aminu Bello Masar na jihar Katsina da ya gudanar da zaben ƙananan hukumiyar a fadin jihar domin ta haka ne za a ci nasarar magance matsalolin da kananan hukumomi suke ciki. To mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na imel wato hausa-service at com. ce ga Mahmud da labarai amma fa a takaice. Yayin da adadin waɗanda cutar COVID-19 ta harba a duniya ya doshi mutum miliyan 55 ciki har da mutum miliyan ɗaya da da suka mutu. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce ƙasashen da ba sa ɗaukan ƙwararren matakai wajen daƙile yaƙar cutar tamkar suna wasa da wuta ne. shugaban hukumar dr tedros adnam ghebreyesus ya nuna damuwarsa ne kan yadda ya ga ake kara samun adadin masu kama da cutar a sassan duniya yayin taron manema labarai da aka yi a ranar litinin a hedkwatar hukumar da ke birnin geneva wani jami'in china ya ce hukumomi a beijing na duba yiwuwar yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin yankin hong kong bayan wasu matakai da ta ɗauka na tsaurara matakan mulkar yankin mai ɗan 'yancin gashin kai a ranar talata zan xiaomin wanda shine mataimakin shugaban da ke kula da ofishin harkokin hong kong da macau ya bayyana hakan a wani taron karawa juna sani da aka yi a yankin inda ya ce manufar yin hakan ita ce a fito da dokokin yankin karara don mutane su fi saurin fahimtar su an samar da dokokin na hong kong ne bayan da birtaniya ta mika kula da yankin a hannun china a shekarar 1997 karkashin wani tsari na ƙasa ɗaya mai tsari biyu wanda zai ba yankin na hong kong yanci da kuma fannin shari'a mai zaman kansa mahaukaciyar guguwar ayota ta sauka a gabashin gabar tekun nicaragua a daren jiya litinin yayin da ake fargabar aukuwar ambaliyar ruwa da zaizayar kasa a yankin tsakiyar amurka cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta ce guguwar ta ayota ta fada wa yankin na nicaragua ne tana da karfin maki hudu yayin da take tafiya kilomita 210 cikin sa'a daya tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya bayyana a gaban wani kwamiti da ke bincike kan zargin cin hanci da rashawa da aka yi a zamanin mulkinsa wannan shine karan farko da zuma ya bayyana a gaban kwamitin binciken tun bayan da ya watsi da shaidar da ya bayar sama da shekara daya dan shekara saba'in da takwas zuma bai gabatar da wata shaida ba a zaman da aka yi a litinin kan zargin da ake masa amma ya shigar da korafi kan shugaban kwamitin inda ya nemi ne sauka daga mukaminsa domin a ce wasa ba zai masu adalci ba sai dai mataimakin alkali a kwamitin binciken raymond zondo ya yi watsi da bukatar ta zuma inda ya ce tsohon shugaban kasar ya mika wannan bukata ce saboda su abokanai ne a da. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamura da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatarwa sai kuma Dan Brown wanda ya haɗa mana shirin. ni hadiza kyari ke cewa mu huta gajiya sai mun haɗu a shirinmu na dare idan allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.